Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai, salati da sallamawa ga fayyan halitta ne Muhammad, da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alfiyama. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta juma'a wacce ta dace da bakwai watan jimadal akhir hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da ashirin da takwas ga watan sha ɗaya miliyariya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu aron lokaci mun sake samun daman haɗuwa a wannan masallaci a daidai wannan lokaci da muke karatu cikin littafin sharhul qawa'id al-arba' fawar fadilatu sheikh al-doktor al-allama salih bin fawzan bin abdullahi al-fawzan tagammadahu Allah bi rahmatin minhu wa hafizahu mun tsaya a ƙarshen ƙa'ida ta biyu a zaman da ta gabata ƙa'ida da ta yi mana bayani akan wani irin shirka ne na mashirkai suka yi Allah maɗaukakin sarki kuma ya halatta a yaƙe su wanda ya mana bayani ba bambanci da ke tsakanin shirka a rububiya da kuma shirka a uluhiya. wadda yau za mu shiga ƙa'ida ta uku insha Allah ta'ala ke cewa alƙa'idatu salisa الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بين طوائف المشركين ce ka'ida ta uku shine zai bana bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarce shi da yaƙi mushrikai to bai bambanta tsakaninsu ba duk wani mushriki an mushi hukunci iri ɗaya mana ba bambanta wanda shirkansa bin waliyi ne ko wanda shirkansa bauta ma dutse ne da wanda shirkansa bauta ma wuta ne da wanda shirkansa bauta ma wani annabi ne babu bambanci gaba ɗaya hukunci iri ɗaya aka mutu wajen Ya yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم شو قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بيّنني أتكن وصير متاني وأن لسكي أرردفك أعوندي شافي عبادهم منهم من يعبد الملائكة أتكن سو أقوان ديكي أريا وانت ملائكويك بوتاوا ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين a cikinsu akwai wanda shi yana bautan wasu annabawa ne akwai wanda kuma suke bautan wasu bayan Allah ne mutanen kirki wa minhum man ya'budu al-ahjara wal ashjara a cikinsu akwai wanda suna bautan duwatsu ne akwai wanda suke bautan bishiyoyi ne wa minhum man ya'budu ash-shamsa wal qamara a cikinsu akwai wanda suke bautan rana akwai wanda suke bautan wata malai ce wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jami'an manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi gaba ɗayan su ya su wa lam yufarriq bainahum bai raba tsakanin su bai raba tsakanin su wanda duka abin da suke sunan shi ne shirka kuma shi umarnin da Allah ya masa shine wa qatilul mushrikina kafatan ko yaki waɗanda suka mushrikai gaba ɗaya haka wani ita ce ne umarnin kisa shi ma da ya tashi yakin sai bai raba wannan shine abin da malam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya fada malam Fauzan sai ce أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أناس من المشركين شلالي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعيقوش آه، نزواغ وصمتاني لجسم مشركي منهم من يعبد الملائكة أتكنسوا أقوال السيبوتا ملائكي ومنهم من يعبد الشمس والقمر a cikinsu akwai waɗanda su a rayawansu suna bautar rana ne da wata wa minhum man ya'budu al-asnama wal ahjara wal ashjara a cikinsu akwai waɗanda suke bautan al-asnam sune gumaka su gunki gunki suka sassaka suke zuwa su nake bautan su wasu na bautan duwatsu wasu kuma wani nau'i ne na bishiyoyi suke bautan su wa minhum man ya'budu al-awliya was-salihin atkin su kuma ko danda so sun zabi wasu ne suka ce waɗannan tunda waliyai ne to mu su ne namu wasu kuma wasu ko tunda sun ce ko suka ce waɗannan wasu mutanen kirki ne zaka sun cancanci a kama kafa da su so haka mushrikai suke a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara da'awa shi ma da ce wa haza min shirki wannan yana daga cikin munin shirka yana daga cikin munin shirka shine anna ashabahu la yajtami'una ala shay'in wahidin shine duk ma'abota shirka ba za ka taɓa ganin sun haɗu akan wani abu guda ɗaya suke bauta suke shirka da shi ba za ka taɓa samu tun ma'abota shirka kowa da abin da ya yarda da shi shine abin bautan kowa da abin da ya yarda da shi shine zai shirka da Allah da shi an fahimta ku har da masu waɗanda suke cikin musulmai a yau da su ma suke kiran kansu musulmai amma kuma mushrikai ne hmm? wani shi abin da zai shirka da Allah da shi shine zai binne abu ne a gidan shi ko wani kuma zai rataya ne a batun kofa ko ba haka bane wani zai ɗaura ne a hannu wani zai ɗaura ne a mara wani kuma a juri wani a ƙasan gadon shi ko wani a ƙasan sifin motan shi ko ba haka bane wani naki zai kashe dabba ne wani zai kashe mutum ne wani naki jini ne na dabba wani jini ne na mutum wani kuma jini ne na haila zai nemo duka kowa da irin nashi Allah ta shirya da mu ke bi khilafil muwahhidin sabanin waɗanda su suke bautan Allah shi kaɗai. fa inna ma'budahu wahid subhanahu wa ta'ala shi wanda yake tauhidi zai yi to duk wani ma'abocin tauhidi abun bautarsa guda ɗaya ne ko a ina yake Allah ɗin nan dai ne, nau an gane amma mushrikai a'a yan gari ɗaya ma ba sa bautan abu ɗaya balle ka ɗauki ‘yan wani gari da wani gari balle wani ƙasa da wata ƙasa kowa za ga da irin nashi abin bautan kowa da abun da ya dade shi shi yasa annabi yusuf alaihi salatu wassalam lokacin da ya shiga gidan kurkuku da waɗannan ma'abota ‘yan burtunan suka masa tambaya suka yi masa tambaya kafin ya ba su amsan tambayar sai da ya musu wa'azi wannan yake nuna maka duk inda ka samu dama kai wa'azi a kan shirka su tambaya suka mishi Allah ce wa dakala ma'ahu sijna fatayan qala ahaduhuma inni arani a'filu khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu Allah ce wasu matasa guda biyu sun shiga gidan kurkuku tare da annabi Yusuf alaihi salam. Suka zo sai suka same shi. Qala ahaduhuma ɗaya daga cikin sai ce in ni a a arani a'filu Ya ce ni na yi mafarki a mafarkin na gani ina tatsa giya. Ina tatsan giya aikin da na gani ke yi kenan a mafarki. in ni وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه ɗayan ya ce shi kuma ya yi mafarki ne ya gan shi yana rike da gurasa a kansa sun tsaya sun sauka a kan gurasan suna ci kuma gurasan na kansa suka ce na bi'na bi ta'wilihi inna naraka min al-muhsinin ki ka ba mu labarin fassarar wannan mafarkin so da mun ga alamu mun ya tabbatar da cewa ga alamu dai kai mutumin kirki so ka ba mu labari ka sanar da mu me ma'anan wannan mafarkin annabi su alaihi salatu wassalam kafin yawa ya ba su amsa sai da ya musu wa'azi bai abin da ya faɗa na baiwa da Allah ya mishi sannan sai ce ya sahibai sigin. a arbabun mutafarriquna khairun am Allahu al-wahid qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa uku? ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون النبي يقول إيه؟ يا صاحبي السجن يا قوم أبو أبو كان زمانا أجل كلكم كوبيو إنا أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار shin abubuwan bauta mabambanta daban-daban kowa ya bauta manansa shi ya fi alkhairi ko kuma Allah shi kaɗai wanda shi ne mabuwaye wanda ya isa akan kowa shi fi cancanta a riƙe da kowa ya riƙe nashi daban-daban da gaba ɗaya a taro a bauta wa Allah ɗa wanne ya fi ne wanne fi alkhairi sai ce mata abuduna min duni Abin da kuke bautawa koma bayan Allah ɗin nan ba ba komai bane illa asma'an ba wasu sunaye ne kawai sammaitu muha antum wa uku. wanda da ku da iyayenku ne kuka ba su wannan sunan amma ma anzalallahu biha min sultan Allah maɗaukakin sarki bai saukar da wani dalili da ke nuna cewa waɗannan sun cancanta a bauta musu yace inil hukmu illa lillah babu wani hukunci face sai ga Allah shi kadai Allah kadai shine mai hukunci amara Allah ta'budu illa iya Allah yayi umarni cewa kar ku bauta wa kowa sai shi kadai yace zalika dinul qayyim wannan kuma shine addini ne Walakin walakinna aktharan nasi la ya'lamu amma mafi yawan mutane ba san da haka kaga annabi yusuf alaihi salatu sai da ya nuna musu cewa su fa da suka zama mushrikai fa ba Allah ɗaya suke bauta kowa da irin nashi to da a ce kowa da nashi da a ce gaba ɗaya haɗu a wa Allah wanda shi ne ya cancanci bauta mishi wanne shi alkhairi wanne shi alkhairi ka mushrikai ba ka taɓa ganin su sun haɗu a wajen bautan abun bauta ɗaya ba kowa da nashi malai ke cewa famin salbiyati shirk wa abaqilihi daga cikin abin da ke nuna maka shirmen shirka da fatan da ke tattare da shirka anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim zaga ma abota shirkan a rarrabe suke abokansu la yajma'uhum dabiqun babu wata tsari babu wani tsari guda ɗaya da ke haɗa su a ce ga wani tsari guda ɗaya da ya haɗa ma'abota shirka suna tafiya a kai babu li'annahum la yasiruna ala aslin abin da ya kawo kuma saboda asali tafiyar su ma ba shi da asali ba shi da tushe abu ne da aka tsara daga sama yace wa inna ma yasiruna ala ahwa'ihim wa da'ayatin mudallilin suna tafiya ne akan soye-soyen zuciyoyinsu da kuma kiraye-kiraye na batattu akan wannan suke tafiya yake tafiya to kuma tun da son zuciya za a je kowa da son zuciyan shi kowa da yadda da son zuciyan shi mutum da za a bi kiran matacci mai batarwa ne kowane mai batarwa da abin da yake so saboda saboda akwai abin da yake so ya cimma sanadiyyar batar da mutane kaga ba za a haɗu a kan abu ba ko ba haka amma da suke kira zuwa ga shirya manufansu shirya to ai shiryan guda ɗaya ce shiryan guda ɗaya ce malai ce fa taksura tafarruqatihim da wannan dalili shi ka ga rarrabonsu ya yawaita shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba misali a cikin suratul zumar aya ta tara. Allah ya daraba Allahu matalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyan masana, alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun Allah ya daraba Allahu matalan radulan. Allah maɗaukakin sarki ya buga misalin wani mutum yana kwatanta ma mushrikai bambancin da ke tsakaninsu da masu bautan Allah shi kaɗai. Yake kamar misalin ga mutum ne fihi shuraka bawa ne guda ɗaya amma waɗanda suka mallake shi suna da yawa. Yana ƙarƙashin mallaka mutum mutum biyar ne suka haɗa kuɗi suka fi bawa ɗaya. kaga akwai akwai shuraka kenan ko akwai shirka wajen mallakan shi kuma su waɗanda suka mallake shi nan mutashaki suna kuma kowa suna musu suna jayayya a kai shi shi wannan yana da natsuwa eh yake ma malaki Allah ya ce wa rajulan salaman li rajulin ga kuma wani mutum shi kuma a gefe shi mutum ɗaya ne ya mallake shi Allah ce hal ya ne matala su zo ɗin nan shi za su yi daidai wadda misali ba su taɓa yin daidai to haka haka bambancin mushriki da rahoton Allah shi kadai tun shi tunda tun da shirka da ma son zuciya ne yau wannan son zuciyan zai jaji can gobe wancan mai batarwan zai kira shi can jibi wancan mai son zuciyan zai jaji can shi kuma wannan Allah shi kadai ya rike abinda Allah ne ce a shi kadai zai shi kenan ya huta Allah ce hal ya ne matala Allah ya ce alhamdulillah godiya tabbata ga Allah bal aktharuhum la ya'lamu amma mafi yawan su ba su san da haka an gani an fahimta ku wani misali sai Allah sai mala yake ya'budu Allah wahdahu mithlu al-mamluk alladhi yu'abbiduhu shakhsun wahidun yace wanda yake bautan Allah shi kadai kamar misalin bawa ne wanda mutum ɗaya ne ya mallake shi ya ruta ma'ahu yana kai kawo tare da shi ya fita tare da shi ya dawo tare da shi ya arifu maqasidahu wa ya arifu matalibahu shi wannan bawan ya san menene manufan mai gidan shi ya san abin da mai gidan yake bukata wa yartahu ma'ahu zai je kawo dawo tare da shi ke lakin al mushrik sai dai wanda yake mushriki mislu alladhi lahu iddatu maliki kawan misalin bawa ne wanda yake da mamallaka da yawa ma yajri man yurbi minhum shi kai shi bai san wane ne in ne wannan abin to a cikin su wane ne zai zai yabe ni bai sani an gane ku kullu wa'idin lahu hawan kowanne daga cikin su yana da abin da yake so wa kullu wa'idin lahu talab kowanne daga cikin su akwai abin da yake da bukata da wannan bawa wa kullu wa'idin lahu ragaba kowanne daga cikin su yana da abin da yake so ce kullu wahidin yuridu an yatiya indahu kowanne kuma yana son ya mishi aikin shi zo gurin shi a lokacin to ya zai da kanshi sai rikice yasa duk mushriki a rikice yasa duk mushriki a rikice malaki wale hadha qala subhanahu da wannan ne shi sa Allah madaukakin sarki wancan misali ce daraba Allah matalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun Allah ya bada misalin mutumin da yake da mamallaka daban-daban da yawa kuma mallakan nan suna jayayya game da shi yani yamlikuhu wa iddatu ashkhasin la yadri man yurdi minhum waɗanda suka mallake suna da yawa bai san wane ne zai faranta wa rai a cikin su ba wa rajulan salaman li rajulin da ko mutumin da shi kubutacce ne ga mutum ɗaya malikuhu shakhsun wahidun wanda ya mallake shi mutum ɗaya ne haza yartahu ma'ahu wannan kaga zai huta zai kai ya dawo ya zauna ya huta ya fike abinda zai ya dawo ya huta malai sai haza masalun darabahu Allah lil mushrik wa lil muwahhid shi wannan misali ne Allah madaukakin sarki ya buga dan ya bambanta maka tsakanin wanda yake bautan Allah shi kadai da wanda kuma ya zama mushriki na tsawon su ba iri ɗaya bane na tsawon su ba iri ɗaya bane sai malai sai fal mushrikuna Mu mutafarriquna fi ibadati mushrikai a rarrabe suke a bautan su auku ayyuka da ke na bauta kowa da irin tasa wan nabi sallallahu alaihi wa sallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yake su bai bambanta tsakaninsu ba mai bautan gunki mai bautan dutse mai bautan bishiya mai bautan wara mai bautan wata mai bautan wali mai bautan annabi mai bautan wani mutumin kirki gaba ɗaya manzo Allah ya ce su ce qatal ya yaƙi masu bautan alwatan alwatan suka ce shine ya zama a ida wani dutse ko itace ko kaza wanda ba a sassake shi ya zama mutum mutumi ba shine watan to duk wanda ke bautan wannan annabi ya yaki shi sallallahu alaihi wasallam wa qatala al-yahuda wan nasara ya yaki yahuda ya yaki nasara wa majus ya yaki majusawa masu bautan wuta wa qatala jami'a al-mushrikin ya yaki gaba ɗaya mushrikai wa qatala alladhina malaika ya waɗanda suke bautan mala'iku والذين يعبدون الأولياء والصالحين يا يا كوانا نسكي بوتان وليين وصبعين الله متعلين تيسي lam yufarriq bainahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai raba tsakanin su malaka fa hadha fihi raddun ala kuluna. Ya ce wannan akwai raddi a ciki akan waɗanda suke cewa alladhi ya'budu sanam laysa mithlu alladhi ya'budu rajulan salihan wa malakan min almala'ika yace wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki akwai raddi ga waɗanda suke cewa wai wanda ke bautan gunki ba daidai yake da wanda ke bautan wani mutumin kirki ko wani mala'ika daga cikin mala'iku ba haka suke cewa suna cewa li anna haula ya'buduna ajiyaran wa ajiyaran. suna cewa ai waɗancan suna bautan duwatsu ne da itatuwa wa na jamadat suna bautan abubuwa ne waɗanda ba sa motsi ce amma alladhi abudu rajulan salihan amma wanda ke bautan mutumin kirki wa waliyan ko wani waliyi min awliya illa daga cikin waliyan Allah laysa mithl alladhi ya'budu sanam to ba daidai yake da wanda yake bautan gunki ba haka suke cewa mala yake wa yuriduna bi dhalika anna alladhi ya'budu alqubur abin da suke nufi waɗanda suke bautan kaburbura a yanzu wasu mutumin ma da suke bauta sai bayan ya mutu hmm? za a je bakin kabarin shi a je ana bauta ana addu'a ana roƙon shi ko za su samu ƙarin ɗaya yau za su samu ƙarin kabari da za su yi da bauta yau Allah ka shirya da mu Allah ka shirya da mu to daga cikinsu suna nufin wai masu bautan kaburbura a yanzu wai ya tarifu hukumuhu anin nabi ya abu da asnam suna cewa wai hukuncinsa ya bambanta da hukuncin wanda ke bautan gumaka suna cewa fala yukfar wai kuma ba za a kafin shi ba wala yu'tabar amaluhu hadha shirkan wai kar ayi la'akari a rinka kallon aikin sannan a matsayin shirka wala yajudu qitaluhu suna cewa baya halatta a yake shi mala yace fa naqulu yace mu sai mu ba su amsa mu ce ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam lam yufarriq bainahum muka ce mu ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai bambanta tsakanin su ba bal i'tabarahum mushrikin kulluhum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya musu la'akari da su cewa dukkan su mushrikai ne wastahalla dima'ahum wa amwalahum annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta jinin su ya halatta dukiyansu wa lam yufarriq bainahum bai bambanta tsakanin su ba walladina ya'buduna al-masih har ma da waɗanda ma suke bautan annabi Isa Sai kristoci ba suna kiran su bautan annabi Isa bane wal masih rasulullah annabi Isa ai manzon Allah ne manzo ne na Allah babba daga cikin manyan manzannin Allah maɗaukakin sarki wa ma hada qatalan duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su to kai da naka waliyin da annabi Isa waya gaba Inda da kace waliyinka yana gaba da annabi Isa ka ƙara tabbatar wa cewa kai kafiri kenan ko ba haka bane na ka ƙara tabbatar in ma da ana kokonto za ka tabbatar kenan to waɗanda suke ce suna bauta ma annabi Isa ma an yake su bare waliyinka banzan bazara inda za a kwatanta da annabi isa ne in ma ya tabbata waliyin kenan wanda shi kanshi yana kokwantan cewa shi waliyin ne ko ba waliyin ba ne tunda waliyin shine ne don Allah amma wanda yake kira zuwa ga botan kaburbura da haɗa Allah da wani iya ina ya ga walitaka A walitaka ya dama shi ya hagu walitaka ya gaba ya yamma yace fa wa ma hada qatalun duk da kasancewa annabi isa alaihi salatu wassalam manzo ne na Allah madaukakin sarki yake wal yahudu ya'buduna uzayr uzayran yahuda kuma suna bautan uzayr yake wa huwa min anbiya'ihim aw min salihihim kuma uzayru wasu malama suna fadin cewa yana daga cikin annabawan banu isra'il wasu kuma suna cewa a mutumin kirki ne daga cikin mutanen kirki na banu isra'il amma ala ayyati hal qur'ani ya tabbatar da cewa mutumin kirki har qur'ani ya ambaci sunan shi قالت النصارى المسيح ابن الله wa qalat al-yahud uzair ibn Allah ce yau nasara sun ce annabi Isa dan Allah ne yahuda sun ce uzair dan Allah ne an gane amma duk da haka wace qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lan yufarriq bainahum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yaƙe su bai bambanta tsakaninsu mutum ya yarda cewa in mutum zai fadi, ko zai yanka ko zai wani abu yace Jesus Christ ya yi da cewa hakan da ya faɗa ya zama arni amma shi bai dai ya kira sunan nashi ƙasan ya zama arni shi jira sunan ba annabi ne manzo ne kuma daga cikin ƙulun azumi na rufu rusul ko haka bane duk wanda bai yadda da manzancin shi ba bai yadda da darajar da Allah ya bashi ba arni ne ko haka bane da nassin qur'ani da nassin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in musulman duniya gaba ɗaya kai kuma na kafa da kafa ɗafa hata a gidansu akwai wanda bai yarda da shi ba ko ba wanda aka lubunta mi sai ya yarda da shi amma kana ganin kai in ka kira na ka baka zama arni ba amma wanda ya kira annabi ita ya zama arni wani irin rashin adalci ne wannan wani irin rashin adalci ne wannan Allah ka shirya da mu malaike fa shirku la tafriqa fihi kace to ka sani cewa shirka ba bambanci ciki in dai suna abu shirka shirka ne ba a la'akari da menene aka yi shirkan da shi abin da ake la'akari shine aikin aikin menene shi shirka shikenan hukunci ya tabbata ce la tafriqa fihi bayna man ya'budu rajulan salihan aw ya'budu sanaman hajaran aw shajaran ba a bambantawa tsakanin mushrikai tsakanin wanda ya bauta ma wani mutumin kirki ko wanda ya bauta ma wani gunki ko wanda ya bauta wa wani dutse ko bishiya ba bambanci yace li anna shirka huwa ibadatu ghayri allahi ka'inan man so da abin da ake cewa shirka shine bautan wani wanda ba Allah ba Kowa ne shi ya shi in ka bauta miki sunanka mushriki abin karanta a ba annabi sallallahu alaihi wasallam kawai mutum ne fa yace ma sha Allahu wa shi'ta abin da ya faɗa na ga umarnin Allah sallallahu alaihi ce in Allah ya so kuma kai ma kasu so ya nabi sallallahu alaihi wasallam sai ce yace ni lillahi niddan yace yanzu ka sa na zama kishiyan Allah kenan mazalla ce ta ƙara kul ma sha Allahu wahda kace abin da Allah ya so shi kaɗai babau yi ma annabi sujada yayi ba. ba zuwa ya addu'a ya roƙi annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa abin da Allah ya so kuma kai ma ka so manzo ce wannan din shirka ne da annabi nan sallallahu alaihi wasallam amma mutum zai tsaya a ɗaki har ana mishi kirari a ce daga Allah ce kai kuma ya ji yana kafafa yana buɗe kafara kuma shi bai zama ɗagutu ba qala li'anna shirka huwa ibadatu ghayri Allah shi shirka shine bautan wani Allah ka'inan man kana kowane ne ce wal hada yaqul da wannan ne ma Allah madaukakin sarki yake wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'an yace ku bauta wa Allah kada ku yi shirka da shi da komai shay'an nakira yace wa kalimatu shay'an nakiratun fi siyaqin nahyi ta ummu kulli shay' ke faɗin shay'an na kirati a lokacin da ake hana abu tana nuna komai dukkan komai ba abin da ake keɓance yake ta umu kulla man ashraka ma Allah ta sha makanta duk wani abu da aka yi mashirka ba Allah yace min al mala'ikati wa rusuli wa salihin wal awliya wal ahjar wal ashjar na daga mala'iku ne ko manzanni ne ko wasu mutanen kirki ne ko wasu waliyai ne ko wasu duwatsu ne ko wasu bishiyoyi ne duk abin da aka haɗa Allah da shi Allah ce shay'an an karku haɗa shi da kowa karku haɗa shi da komai shi shi kaɗai ne kar ka yi addu'a ka kira wani kar ka yi yanka ka kira wani kar ka shiga musiba ka kira kai, komai ya zama Allah shi kaɗai za ka nemi azabi a gobe wannan shine tauhidi sabanin wannan kuma shine shirka Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu ji dalilai da ke tabbatar cewa lallai eh an samu waɗanda suka bauta mala'iku an samu waɗanda suka bauta wa rana da wata ayoyin alkur'ani da suka tabbatar da an samu hakan ba wai malam kawai ya bada misali ne don karantar shi amma bauta mutane wannan ai kowa ma yana gani ko ba haka bane kowa yana gani ana bauta yadda ake bautan mutane a yanzu yadda ake bautan kaburbura yadda ake bautan wani ma ya samu gidan tururuwa ne ya ce kabarin wani wani waliyi ne ya mutu a shekara kaza ya ce za a gane kabarin shi da ruwan min tururuwa ko ba wanda zai gane sai waliyi dan uwan shi kaga shi ma yana da kanshi kenan taktikali shi ma yana da kanshi ya zama ya zama waliyin tunda ya ce waliyin ya ce ba wanda zai gane sai waliyi dan uwan shi Allah ka shirye da mu abin da muka faɗa wanda ya zama daidai Allah madaukakin sarki wa mulada a kai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah ya sada mu da alkhairin duniya da lahira ya kare mu daga dukkan shari na duniya da lahira Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk